بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا تكون مختصر خليل منا شاينا الشيرين لتقص منا قصد فصل لنتهما منا كان درس mm an gane wadda ta gayyuri hmm? hmm. hmm. a ciniki ya sauti mubi'i wanda an kasai so abu fasidi ciniki fasidi ya fauti wadda ta gayyuri da canzawar zata gairi misali inda an ka samu canjin zatin abinda an ka sai so a wanda ba misali ba abinda ba misali ba kamar gona ko wata urula ko wasu dabbobi in kaga in kama abin nan gidana ya fauci in ya roshi in ƙasa ta yaya mata gini to an ka samu wannan to an samu fauci haka nan kuma ya fauci wa hurujin da hita ta an yadin daga hannu yin da bubi iya hita daga hannu wato kenan ya hita daga haujin mushtari to shi ma wannan ya fauci haka nan ciniki ya fauci da ratayewa haski in mutum ya sai abu da ya sai ya sai ɗauka ya ba wani shi jingina ko da sai sai ɗauka ba wani shi ijara ko da sai sai ce wani to in bai shi ka kasuwa to shi ma wannan cinikin ne ya bauti inda inda duk haki ya rataya ko da fasili na ko to fasiranci ne wannan ya bauti saboda saboda ta'alluqul ta'alluqul haqq ina misali ne sarahalihi kamar inda ya ba sai shi jingina ya bashe shi ya ba da mubiki wanda aka sai so ba fasil ya bashe jingina ga wani bashi haka nan inda ya bashe shi ijara duk da shirikin ya fauci hmm. wa ainihin ba shi na ba wa arzikin haka nan ƙasa hmm. arziko haka nan ko mubiki wanda aka sai da ƙasa to wannan ciniki ya bauti wa arin bidi irin ya zama ba zan ganku ba wa arin bidi irin shi a jimla ce haka nan gona an ka gina mai rijiya an sai da gona bai ifasiki sai aka gina rijiya ce wanda sai ta to gona ya taga yuri haka ya bauti sai ya bauti haka nan kuma an ka ja mai marmaro wato ko kamar an kamar an kai wani kiwon dabbobi ciki an kai abin nan da aka zuba ruwa a tara dabbobi su dora sha dam awo an kai shi don dabbobi wa garisin haka nan kuma ya bauti saboda an sai gona sai an kai da shi an dashe shi wa bina yan azimai ma'unatin da suka kai wa garsin wa bina'in azimai ma'unati awo in ka ce wa garsin ta tsaya nan tare da akwai tanwini amma jimla ba ta cika ba wa garsin wa bina'in azimai ma'unati da garsi da bina'i wanda adda girman da wani ya ai ka san akwai akwai bina'i da ba ta girman da wani ya ko akwai gina da mutum na iya ta da kai ne bai kashe ko ɗari akwai wadda kai an kai bango an kashe ma ga miliyoyin da ce sai ka tsaya ka eh, to ya sa shi ma ya fauci da wannan wa fatar bihe ma jihatun to ya hauti bihima da garfi ko da bina'i amma jihatun bangare daya ina misali shi ne ɗayan kusurwa hudu shi ne ɗayan hudun kusurwa fakat yanzu kawai masallacin da kusurwa nawa gare madalla to sai gina wuri guda mutum da gina wuri guda yawan gina ga ya yawa ya hoti ma kaja ba amma ban da akalla rubu rubu'i hmm, ku kamar sulisin jimalla a wannan ya samu in an ka samu akalla din in za a mai da ciniki to amma an yi kima abin nan na tsaye ba a kima a buge a tara nukuli a ce nukuli za a biya ka sai mutum za a biya ta yi to gina wani mutane ko to in za a biyan gini kima nukuli za a biya to yanzu ba kima nukuli za a bayar kima tuha ƙa'iman za a biya eh? ba kima nukuli za a biya ba kima tuha ƙa'iman ko ba gane ba eh, eh wajen ki ne eh, amma in abin gana to sai a ce kai da kai gini ka sa a bugi gini in ka sa an ka bugi gini an ka tattara kasa a kasa kuɗi a biya ka to ba kuma ka bashi ba da ba to wannan abin da an ka bugi wannan kasar da attare da kwano da an ka ɗebe da shi aka ce mani ƙudi to mu zo eh, eh kasan cin a ce wa zarar fatin kaman kara wala da maula hafa ka illa kira to mu hmm? alal maquli bisa ga da mallam ma zariyati mallam ma zari abin da faɗa kenan awo wai musa da kuma abin da tsaye da cikin mallamai sahaha qabla qablihi mutlaqan tawilani ah shin wai idan mutum ya sai abu sai nake zai zan fasi dina gabanin shi karɓo sai maza maza ya siyar shi ana cewa abin ya hoti ko ku a bai hoti mutum da ba amso shi ba wanda ciniki ya zan iska mallai ce ni an yi batilu alamai su yi batilu nan bayan magana guda ba la'in kasar da bilbai ilifatata ashe yana da labari yana hangen zai samu amfani ya ji ana wani motsi ana cewa rikin na rasuwa akwai kaɗi sai yin maza maza ya sai suwa ba an sai an sai ya hauti ba wai don shi fawatar da cinikin ya fawatar da a ce a yi to duk da haka an kwanci sai a hukunta shi da na ƙilun afihi kasa ta shari'a haka ta kai in aka gano manuwarka to sai a ma hukunci da na ƙilu ƙasdika duk abin da amalwarka sai a saba mai yanzu kamar mutum wanda ya zo ya sai da abu ko da sai da abu yana cikin maye da ya sha giya sai an ka zo ana cewa wane ya sai da abu amma ko da sai sai da cikin maye da ya sha giya sai an ka ce ah, to ka cinikin mashayi giya an ka ce ba shi aka magana ba shin abin nan da aga hannu ne ta ne sai sai ni an matsaya sai da shi an ka ce wallahi ko doriya da dan mai sai ayya da shi amma Allah bai baya mai sai sai yanzu yana cikin mai to sai a kwanci cinikin a ce an haka eh. bai sai da abin nan maye ya sha sai to cikin giya sai su a cikin bayan giya sai an ka ce to ni a matsayin ka ce wallahi wani in ba da cikin giya bai sai shi ai ko dole an yi an yi a sai sai bai sai suwa ko yanzu don ɗaya da hankali kai na da a ce to an tabbatar da ciniki yanzu gobe in wani ga haka mashayi kina zama irin mashayi ne eh to kun gani mutai shi mufiti ya wato bai ifasiri wanda an kai wanda wanda ke ya fauci to ya ɗauke in a da in ya koma ga mai shi mhm. sai da shan za kasuwa an sai da abu amma dama wannan abin da an ka sai ya fawatar da shi shi wangar da ya adda shi wani shari'a da son ta dawo da shi sai ga ya ta ya gama shi kasuwa kuma ya kuma sauwa dama ko dole an kwanci ruwa za mai sai ya riga su abin sai fa ya akwai tagayyar suki wannan kuma sai shari'a ta shigo ta yi magana canjin kasuwa hmm. Hmm. Hmm. ta canza shi ba? sun ɗaga yi don ɗaga kasuwa sababin mustari na da kuma gaji ke ko haɗo su to mun ƙare wannan fasali yanzu fasalin da aka gaba gare mu na tuhuma tuhuma sanar nata tana da tsaye da yawa don tana da larbi guda 27 bakan larbi 27 gari sa to amma abinda a ciki mu da ka saurare ne nan muna da bambanci da za ku saurare su cikin abin da aka watsawa eh. don haka a mala alamu a shi takar tana da bambanci da waccan abin ga wadda ba kowa ka gane shi an ka abin gaba don sauna ya da ta hannar da jiwon gata ba ina ganin ko cikin